daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari. wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirin da muka saba muku a kowace rana. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin kogon san bayan sa kuma akwai mu dauke da shirin na duniyar mu a yau. Shiri wanda ke haska fitar sakan wani batu da dau hankali a wannan duniyar musamman a gabas ta tsakiya da kuma yammacin Asiya. daga nan kuma sai shirin muryoyin ku masu saurare shiri wanda ya saba ba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci da a kowace rana irin ta yau wato ranar lahadi kenan muke ba ku damar isar da ku na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci nan da 'yan ɗaki masu zuwa za mu faɗa muku halin da duniya ta waye gari. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labarin za a cewa Iran ta kira taron gaggawa na ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar haɗin kan musulmi kan shirin Trump na kwace birnin Gaza. Ƙungiyar Hamas ta ce jirgin tsaga ta buɗe wuta tsakanin ta da Isra'ila na cikin haɗari, Hasalima tana kan rugujewa. Shugabannin kudanci da gabashin Afirka sun yi kira da gaggauta tsagaita buɗe wuta a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo mai fama da rikici. Don ziga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Iran ta buƙaci taron gaggawa na ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC game da shirin shugaban Donald Trump na Amurka na ƙwace Gaza da kuma korar al'ummar zirin. Ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran yana mai jaddada cewa haramtaccen shirin na shugaban ƙasar Amurka kan Gaza ya gamu da kakausar ra'ayi daga kasashe daban-daban inda ya yi kira da a gudanar da taron gaggawa na ministocin kungiyar ta oic domin tattaunawa da yanke shawara kan wannan batu a wata tattaunawa daban-daban ta wayar tarho da wasu takwarorinsa a yammacin jiya asabar ministan harkokin waje na iran said abbas arrakti da takwarorinsa na kasar masar badar abdulati abbas arrakti ya yi allah wadai da shirin haɗin gwiwa na tsakanin amurka da kuma isra'ila na tilastawa mutanen Gaza gudun hijira a yankin da aka yi wa kawanya musta Arrakci ya ce dole ne dukkan al'ummar musulmi su tashi tsaye wajen dakile wannan makirci. Arrakci ya kuma tattauna da babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC Hussein Ibrahim Taha ta wayar tarho. Babban jami'in diplomasiyar na Iran ya yi kira da a gudanar da wani taro na musamman na kungiyar domin ɗaukar ƙwararren matakai masu inganci na kare hakkin Falastinawa. ya kuma bayyana babban nauyin da ke wuyan kasashen musulmi na tallafawa falastinawa da ake zalunta musamman hakkin suna cin gashin kansu shirin tallafawa falastinawa wato shirin tilastawa falastinawa kaura daga gaza ba wai kawai babban laifi ne ba da ke da alaka da kisan kare dangi hasali ma barazana ne ga tsaron yankin da kuma duniya baki daya in shi Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta bayyana cewa yarjejeniyar tsake ta buɗe wuta tsakaninta da Isra'ila tana cikin haɗari kuma za ta iya rugujewa. Basim Na'im shi ne wani mamba a ofishin siyasa na ƙungiyar bayyana hakan ga kamfanin dalancin labaran AFP yayin tattaunawar da ake yi kan mataki na biyu na tsagaita buɗe wuta da ya kamata a fara ranar Litinin da ke ja da baya ba kamar yadda aka fara ba in shi. da yake zargin isra'ila da jinkiri wajen aiwatar da kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na makonni shida wanda ya fara aiki a ranar 19 ga watan janairu basim na'im ya yi gargaɗin cewa wannan lamarin ya jefa yarjejeniyar cikin haɗari kuma za ta iya haifar da rugujewarta kawo yanzu dai ba a bayar da cikakken bayani ba kan ci gaban tattaunawar da ake yi a mataki na biyu ba da nufin ganin an sako dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen yakin isra'ila za ta saki fursunonin falastinawa 188 ko kuma ta riga ta saki fursunonin falastinawa 183 a jiya asabar a madadin wasu mutanen isra'ila guda uku daga cikin waɗanda ƙungiyar hamas ke garkuwa da su a gaza a wani bangare na aiwatar da jirgin tsagai ta buɗe wuta a gaza da suka cimma tun bayan fara tsawaita ko kuma tsagaita wutar aka sako an sako waɗanda ake garkuwa da su 18 'yan isra'ila da fursunonin falastinawa 582 kashi na farko na yarjejeniyar wanda zai ɗauki tsawon makonni shida ya sanadi mika wa Isra'ila jimillar mutane 33 da aka yi garkuwa da su ciki har da akalla takwas da suka mutu a madadin Falastinawa dubu guda tara. Iran ta ce a shirye take ta tallafa wa Burkina Faso a yakin da take yi da ta'addanci. Wannan bayanin ya fito ne bayan wata ganawa tsakanin Firaministan Burkina Faso Talba Jam Emmanuel Waidrago da jakadan Burkina da jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a burkina faso mr mustaba fagihi a wagadugu taron dai ya baiwa mutanen biyu damar sake yin nazari kan haɗin gwiwar da ke tsakanin ƙasashen biyu a cikin wannan yanayi iran ta bayyana ta na tallafawa burkina faso a ƙoƙarinta na dakile matsalar rashin tsaro da iran ta bakin jakadanta ta kuma bayyana sha'awarta kan sauran fannonin haɗin gwiwa kamar su noma masana'antu likitanci da kuma al'adu ya ce iran a shirye take ta ba da dukkan goyon bayan da ya dace ga burkina faso yana mai jaddada cewa a shirye tehran take ta marawa wagadugu baya a yakin da take yi da ta'addanci wannan furuci na zuwa ne a wani yanayi da burkina faso ke fuskantar matsalar rashin tsaro tana neman karkata dangantakar abokantaka bisa manyan tsare-tsare firaministan burkina faso ya yi marhabin da wannan shiri yana mai jaddada matsayin kasarsa da kokarin iran wajen yaƙi da ta'addanci ya kuma bayyana goyon bayan wato goyon bayansa ga faɗaɗa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu wannan taron ya bada damar tattaunawa kan yadda za a yi haɗin gwiwa a ɓangarori da dama da suka haɗa da noma masana'antu likitanci da al'adu wanda ke nuna muradin karfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran A Nijar an yi bikin cika shekaru 46 da samun nasarar juyin halin musulunci a Iran a yamai babban birnin kasar, bikin da ya samu halartar 'yan siyasa da jakadu da jami'an diplomasiya da 'yan jarida. Manyan baki da suka halarci bikin sun hada da ministan harkokin wajen Nijar, magajin garin Yamai da kuma wakili na musamman na firayim ministan Nijar. A yin wannan biki jakadan jamhuriyar musulunci ta Iran a to a Nijar Ali Dizdak ya gabatar da jawabi inda ya yi ishara da irin nasarorin da Tehran ta samu cikin shekaru 40 da suka gabata. Ali Dizdak ya ci gaba da cewa duk da takunkumin zaluncin da kuma kalubalen da jamhuriyar musulunci ta Iran take fuskanta. To ranar farko bayan nasarar juyin juhalin musulunci ta samu ci gaba da dama a fannonin kiwon lafiya da jinya ilimi kimiyya da fasaha hakkin ɗan adam tsaro da dai sauransu a wani bangare na jawabin nasa ya yi ishara da mahimman batutuwan da suka shafi manufofin ƙetare na ƙasar iran wato tabbatar da moriyar ƙasar kiyaye tsaron ƙasa tabbatar da daidaiton alaƙa da dukkanin al'ummomin bisa tushen tattaunawa daidaito da mutunta juna raya diplomasiya da tattalin arziki da kuma mutunta 'yancin kai da yankunan ƙasashen yayin da yake ishara da alakar da ke tsakanin tehran da kuma yamai jakadan iran a jamhuriyar musulunci wato a jamhuriyar niger ya bayyana anniyar manyan jami'an kasashen biyu na faɗaɗa haɗin gwiwar su a fannonin siyasa, tattalin arziki, al'adu da kuma jin kai. Bugu da ƙari Ali Tistak ya yaba da ƙoƙarin gwamnati da al'ummar niger a cikin shekara ɗaya da rabi na tabbatar da 'yancin kansu ta fuskar tattalin arziki, tsaro da zaman lafiyar al'umma. Shugabannin ƙungiyoyin raya ga ƙasashen gabashi da kuma kudancin Afirka sun yi kira da gaggauta tsagaita buɗe wuta a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo bangarorin sun bayyana haka ne a wani taron haɗin gwiwa da suka gudanar a birnin dar el na ƙasar tanzania a jiya asabar a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar sun kuma buƙaci da a buɗe manyan tituna da filin jirgin saman goma da kuma tattaunawa kai tsaye tsakanin kinshasa da kuma ƙungiyar m23 sai dai taron bai yi allah wadai da ruwan da ba kan shigar ta cikin rikicin ba taron haɗin gwiwa ya tabbatar da haɗin kai da jajircewa wajen ci gaba da mara wa jamhuriyar demokradiyyar congo baya a kokarin da take yi na kare 'yancin kanta da ikonta da kuma yankunanta a cewar sanarwar ƙarshen taron ana ta bangaren tawagar taro wanda ta yi imanin cewa wannan taro ya cika burin Kigali wanda ya ba da dama don kawo don dawo da zaman lafiya a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo a cewar ministan harkokin wajen kasar a shafin sana X taron na haɗin gwiwa ya buƙaci shugabannin rundunar tsaro ta aec da kuma ta SADC da su gana cikin kwanaki biyar don fidda hanyoyin tsagaita wuta ba tare da wani sharaɗi ba da kuma dakatar da faɗa to a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye inda kuma zamu fara farawa da shirin nan na kokon san bayan sa akwai shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma muryoyin masu sauraro wanda zai kasance cika makin jerin shirin namu na wannan safiyar ta Lahadi. Ai sauraro lafiya. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi tara ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau kwanaki biyu kafin samun nasarar jin juhalin musulunci a iran jama'a suka mame wurare daban-daban a cikin birnin tehran musamman ma wurare na gwamnatin sarki sha a manyan biranen kasar yayin da kuma jami'an tsaro suka yi ta aje makamansu suna shiga cikin wurare na jama'a domin tabbatar da cewa su ma sun bi ra'ayi na jama'a wurin tabbatar da tsari na adalci da kuma kawo ƙarshen mulkin gwamnatin sarki sha ta kama karya da mulki na mulukiya wannan shine babban abin da ya baiwa al'ummar ƙasar iran ƙwarin gwiwa wajen tabbatar da cewa gwamnatin sarki sha ta riga ta kawo ƙarshe. masu saurare kuma san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan fabrairun shekara ta biyu. bayan nasarar da jam'iyyar masu kishin addinin musulunci ta kasar algeria wato islamic salvation front ta samu a zaben majalisar dokokin kasar sojin kasar ta algeria suka kwace iko da kasar baki daya sannan kuma suka ba da sanarwar ba da sakamakon zaɓe tabbatar da cewa an bata sakamakon zaben da rashin ingancinsa wannan matakin da sojoji na kasar algeria suka ɗauka ya zama masomin zubar da jini a kasar kuma wannan yanayi ya kwashe tsawon shekaru masu yawa ana fama da shi an dai gudanar da zaben majalisar dokokin ƙasar algeria ne a cikin watan disamban shekara ta 1991 masu saurare kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato ga watan fabrairun shekara ta 1984 yuri andropa shugaban tarayyar soviet ya rasu an haife yuri fitaccen ɗan siyasa na tarayyar soviet a ranar 15 ga watan yuni shekara ta 1914 ya shiga harkokin siyasa tun yana karami sannan kuma ya shiga jam'iyyar gurguzu ta soviet an naɗa shi a matsayin shugaban ofishi na jikadancin tarayyar soviet a hungary a shekara ta 1953 kuma a lokacin da sojin tarayyar soviet suka mame kasar hungary a shekara ta 1956 ya jagoranci mamayar da sojojin soviet din suka yi wa kasar da kuma murkushe masu neman sauyi a kasar ta hungary an nada andropa shugaban hukumar leƙen asiri ta tare soviet kgb shekara ta 1967 mukamin da ya shafe kimanin shekaru goma sha biyar yana rike da shi har zuwa rasuwar shugaban tare soviet na lokacin wato leonid bernzev a shekara ta 1982 watanni bakwai bayan mutuwar bernzev an naɗa andropa babban sakatare janar na jam'iyyar kwamitanci ta soviet matsayi mafi girma a ƙasar kuma ya rike mukami na tsawon watanni goma sha biyar har zuwa rasuwarsa a lokacin mulkinsa an yi ta kai ruwa rana dangane da batun makamai da kasashen duniya suke mallaka musamman dai manyan kasashe kuma samar da makaman nukiliya ya zama wani bangare na ajandar manyan kasashe guda biyu sannan kuma ya yi fama da ciwo na koda da ciwon shiga a ƙarshe da ya rasu a birnin moscow a ranar tara ga watan fabrairun shekara ta alif da da hudu yana da shekaru saba'in a duniya bayan shafe watanni baya halarta tarika na jam'iyyarsa da ƙarshe ma ta kai gaba ya bayyana a tsakanin jama'a masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan fabrairun shekara ta da goma sha biyu. john hick wani fitaccen masanin falsafa addini da kuma tauhidi na Burtaniyar su an haife shi a cikin shekara ta 1922 a yorkshire a ingila sannan kuma ya fara karatun shari'a a jami'ar hull sannan kuma bayan kammala karatu na soji ya tafi jami'ar edinburgh sannan kuma ya karanta falsafa a lokacin da yake ci gaba da gudanar da al'amuransa na siyasa sannan kuma ya samu digiri na uku a fannin falsafa daga jami'ar oxford da hague sannan kuma ya auri john hazel borsa a shekara ta 1953 shekara ta 1967 aka naɗa shi a matsayin farfesa a jami'ar birmingham sannan kuma shekara ta 1982 an naɗa shi cikakken farfesa a makarantar calamont sannan kuma ya zama babban mamba na quartus a birtaniya a cikin shekara ta 2009 a ƙarshe da ya rasu a ranar tara ga watan fabrairun shekara 2012 a birmingham john heck wanda wasu suke ganin shi a matsayin fitaccen malamin falsafar addini a wannan zamani ya bar muhimman ayyuka a fagagen falsafar addini da kuma rubuce-rubuce da ya yi a bangaren tauhidi da aƙida ta kiristanci. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan Bahman shekara ta 1334 bayan hijira shamsiya Abbas Iqbal Ashtiyani masanin bincike ko marubuci masanin ilimin falsafa kuma masanin tarihi dan kasar Iran ya rasu an haife shi a shekara ta 1275 bayan hijira shamsiya kuma bayan kammala karatunsa na farko a kasar Iran ya sami digiri na farko a jami'ar sabon da ke kasar faransa a shekara ta 1304 bayan hijira sannan kuma ya dawo kasar iran ya ci gaba da koyarwa a jami'ar tehran daga cikin muhimman ayyukansa wanda ya na rubuce-rubuce a kasar ta iran dai har da buga mujallar yadigar da kuma shigar da kasidu masu ra'ayi na rikau da rudanin al'umma a kasar iran a zamanin gwamnatin sarki sha har ila yau ya rubuta wasu littafai ɗin waɗanda suke bayani akan tarihin iran da kuma abubuwan da suka wakana a cikin tarihi na kasar tun tsawon dubban shekaru da kuma abubuwan da suka wakana a lokacin da musulunci ya shigo cikin kasar farisa da kuma yaƙe-yaƙen da aka yi a tsakanin iraniyawa da daular magol mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu a yau shiri ne wanda muka saba ka muku a cikin shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu dubi ne akan siyasar waje da faransa ta shatawa wa kanta amma akan nahiyar afirka kadai musamman ma dai a yammacin nahiyar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jawabin da shugaban ƙasar faransa yi a lokacin da ya tara jami'an diflomasiyar ƙasar kamar da ka saba a kowace shekara a ranar 8 ga watan janairu ya yi magana akan makomar ƙasar da kuma siyasar ta a kan nahiyar afirka abu ne mai matukar muhimmanci abubuwan da ya bujiro da su kuma tare da cewa a gaban jami'an diflomasiyar kasar ta sayo wannan jawabin amma jawabin babu diflomasiya a cikinsa ko kaɗan shugaban na faransa dai ya ƙara cewa ƙasarsa tana samun koma baya a siyasar ta a nahiyar afirka abin da ya faɗi shine cewa muna sake tsara zaman sojojinmu ne a cikin wannan nahiyar ya kuma ce rufe sansanonin sojan kasar ta faransa da aka yi an yi shi ne bisa yarjejeniya da shugabannin nahiyar ta afirka amma faransa ta ba wa shugabannin afirkan damar su sanar da haka hakanan kuma shugaban faransa ya faɗa wa jami'an diflomasiyar ƙasar tasa cewa faransa tana bakin cikin cewa shugabannin nahiyar afirka ba su yi wa ƙasarsa godiya ba alhali ta yi musu hidima mai yawa sai dai kuma ba a je ko ina ba shugabannin nahiyar afirka suka fara mayar da martani akan wannan jawabin na shugaban ƙasar faransa daya bayan ɗaya daga cikin waɗannan shugabannin daga ƙasar senegal mali da chadi duk sun mai masa da martani kai tsaye suka tunasar da ci cewa ya koma baya gani zuwa lokacin yakin duniya na biyu faransa ce ya kamata ta yi wa afirka guda idan zai waiwaye domin kuwa su mutanen afirka musamman sojojin kasashen afirka su ne suka kori sojojin hitler daga paris da sauran garuruwan faransa da suka shiga hannun jamusawa 'yan nazi to ba don wancan taimakon da su sojojin na afirka suka yi faransa ba to da faransa ba ta fita daga ƙarƙashin mamayar da jamusawa 'yan nazi suka yi mata ba to wata fuska ta wancan zancen na shugaban ƙasar faransa tana ɗauke ne da barazana akan amfani da ƙarfi wannan shine abin da yake kunshe a cikin faɗinsa cewa ba domin sojojin faransa ba wai da shugabannin afirka ba su samu damar zama akan kujerar mulki ba wannan ba zance ne na diplomasiya ba ko kaɗan da aka yi shi a wurin taron diplomasiya yana son cewa ne kamar yadda a baya faransa ta ɗora wasu cikin shugabannin afirka akan kujerar mulki to tana da wannan ƙarfin da za ta iya sauke su daga waɗannan kan kujerun don ce irin wannan na jin fifiko daga bakin macron yana cin karo da sabuwar siyasar da ya cewa ƙasarsa suna son shimfiɗa ta a cikin wannan nahiya ta afirka ya yi wancan jawabi ne kuwa a wani shahararren jawabi a jami'ar wagadugu ta ƙasar burkina faso wanda har aka ɗauki wannan jawabin a matsayin cewa raba hannun riga ne da macron ya yi da kakaf tarihin faransa a baya a cikin nahiyar afirka an baye wancan jawabin sunan jawabin wagadugu wanda ya nuna cewa shi da siyasar da zai ci gaba da amfani da ita za ta sha bamban da wacce faransa ta yi amfani da ita a tsawon lokacin mulkin mallaka to haka nan kuma wannan jawabin da ya yi a ranar takwas ga watan janairun yana cin karo da wani jawabi da taɓa yi a baya a shekara ta 2022 wanda manufarsa kamar yadda ya ce ita ce gina wato wata sabuwar alaƙa da ka'idoji sabbi a tsakanin afirka da faransa ba tare da jin fifiko ba duk a ranar takwas ga watan janairu ya sa waɗancan jaban da ƙa'idojin da ya shata a ƙarƙashin kafarsa ya take su ta bari mu dubi zuwa baya domin ganin cewa wace irin yarjejeniya ce aka kulla tsakanin faransa da afirka ko kuma a ce faransa ɗan fara wa ƙasashen afirka a wancan lokacin da suka zama wata siyasa sace ta waje a kan kasashen nahiyar to jim kaɗan bayan yanci na zahiri da kasashen afirka suka samu waɗanda suke ƙarƙashin faransa kenan an ƙulla wasu jenoyi tsakanin faransa da kuma kasashen da cewa mulkin mallaka a yammacin afirka musamman ya ne na sirri da sai daga baya aka fito da su ta hanyar wasu tsofaffin jami'an sojan faransa sannan aka san abin da ke kunshi a cikin waɗannan yarjejeniyar. na farko kasashen afirka za su bai faransa damar kafa sansanonta na soja a cikin kasashen nasu ba tare da majalisun waɗannan kasashen sun amince ba wato duk wanda yake shugaban ƙasa shine zai yanke kai tsaye cewa faransa ta gina ta inda take so a faɗin ƙasarsa kuma waɗannan sansanonin in aka gina su za su zama tamkar ƙasa faransa ce wato kamar yadda ake ɗaukar ofishin jakadanci a matsayin cewa wani sashi na ƙasar take da shi to haka faransa ta baiwa sansanin na soja wannan hurumi. gwamnatocin kasashen da ake da waɗannan sansanonin ba su da hurumin tsoma baki a cikinsu ko kuma su san me ke faruwa a cikin ba su da ikon sanin abin da ake yi a cikin waɗannan sansanonin ko kuma adadin sojojin da ta faransa ta girke a cikinsu wannan ya sa waɗannan sansanonin na faransa suka zama wasu manyan cibiyoyi ne na leƙen asiri a duk inda ta kafa su na gaba kuma shine faransa suna da haƙƙin amfani da sararin samaniyar waɗannan ƙasashen a duk lokacin da ta buƙaci haka ba kuma sai ta sanar da gwamnatocin waɗannan ƙasashen ba sai dai kawai a ga jiragen suna shawagi a sama su nufi inda suke so na gaba shine za a rika yi wa sojojin afirka horo a can cikin faransa ne wato wannan kasashen da faransa ta mulkin mallaka babu inda za su nufa domin samun horo sai faransa a can za su yi karatu na soja kuma su ne za su biya kudaden da faransan ta yanka ta ce su ne wato ladan wannan horon da aka basu na gaba shine dole kasashen na afirka su rika sanar da faransa cewa sun kulla wata alaka da wasu kasashe na daban ta fuskar soja ba ita ba ko kuma sun kulla wata jejeniya ta fuskar soja da tsaro da waɗannan kasashen dole ne faransa ta san mai ake ciki na gaba idan faransa tana fuskantar barazana daga kasashen waje to dole ne waɗannan kasashen na afirka su kai mata ɗauki su aike da sojojinsu domin su ta yaƙi kuma ita ma faransan tana da haƙƙin ta kare 'yan ƙasarta da aka cutar da su a cikin waɗannan ƙasashen kuma za ta iya kare waɗannan ƙasashen idan na fuskantar matsala ko kuma hari daga waje. waɗannan yajenoyi na sirri a tsakanin faransa da ƙasashen afirka da ce mulkin mallaka tare kuma da wasu wato yarjinoyin na daban da suka shafi fuskar tattalin arziki su ne ƙashin bayan siyasa faransa a nahiyar afirka shine ake kira da france afrique charles de gaulle wanda faransa suke ɗauka a matsayin gwarzo kuma babban jarumi da tabbas ya yi musu aiki shine jagoranci jamhuriya ta biyar shine kuma ya shata waɗannan siyasoshin na ƙasarsa a kan ƙasashen afirka da za a danne su babbar manufar waccan siyasa ko ita ce tabbatar da cewa faransa ta ci gaba da zama na lokaci mai tsawo a cikin nahiyar afirka daga cikin waɗanda suka halarci wato shata waɗannan siyasar da ya yin na faransa akan afirka da akwai jack poco wanda aikinsa shine ba da shawara ga shugaba da gol akan sha'an nahiyar afirka shine kuma ya ci gaba da aiwatar da siyasar ta faransa a cikin nahiyar afirka tun daga shekara ta 1958 har zuwa shekara ta 1997 da ya mutu tabbas wacce yarjejeniyar da aka gina siyasar faransa a kanta a kan afirka an yi ta ne domin kare manufofin faransa ita kadai ba tare da la'akari da manufofin al'umman afirka ba an waye gari faransa ɗauka cewa duk wani shugaban ƙasa na afirka wanda yake kare mata waɗannan manufofin to yana a matsayin cewa shi ma maslahatta ne don haka ba shi kariya ta kowace fuska ya zama wajibi a gare ta da yana fuskantar matsala za ta taimaka masa duk abin da yake so wato matsalar mulki kenan domin ganin cewa ya ci gaba da zama a kan kargar mulki shi kuma ya ci gaba da aiwatar da siyasar ta da bata ta kariya domin kara wannan maslaha babu wani karfi da faransa ba ta yi amfani da shi ba a cikin nahiyar afirka waɗannan sansanonin sojan nata suke cikin ƙasashe daban-daban sun takarwa wajen kifar da gwamnatoci da ɗora wasu shugabanni bisa dacewa da maslaha da manufofin ita kanta faransa to ma saurare za mu da sa'aya a nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku za shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen wasu na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawali daga Ganiyami a jamhuriyar Nijar. Kasanto muna ƙarshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama mu mika gaisuwa da fatan alkhairi ga 'yan da amina arziki da suke a faɗin duniya sau daga farko dai yana gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashen mai albarka musamman manajan wannan shiri malam hassan barka tare da salihu abdullahi da dai ma'aikatan boh baki daya idan na komo na garin niyami akwai malam musa hamma akwai malam musa adamu akwai kuma malam abubakar hamma da yake a garin dirku akwai lawa abbali da yake garin agadez akwai alkasu akwai muhammadu dambare bari shugaba na fada mazajen daga akwai kuma tsoho mai albarka akwai alhaji amman tare da dai sauran yan baki da yana musu gaisuwa da fata alkhairi da dukkanin mambobinmu na ƙungiyar masu kira da saurari da suke fadin duniya ko ina tun daga najeriya nijar Ina musu barka da ƙarshen mako allah ya sa za a yi hutun karshen mako lafiya tashi lafiya sashi hausa na biyu Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran dubban gaisuwar mu gare ku mazan ku da matan ku musamman babban jagora Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Ina miƙa sakon gaisuwa ta ga ilahirin alihin al'umman jamhuriyar Nijar yan Najeriya kamar Chadi Benin to duk al'ummar da Afirka musamman yan gwagwarmaya ina musu fata alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya da fatan ubangiji Allah dukkan masu yi mana zagon ƙasa a ƙasashenmu na musulman duniya da fatan ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen su munafukai kuma masu yi mana zagon ƙasa da tare taimakon kafirai masu makiya musulunci ubangiji Allah ya kaskanta su ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen su Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kin jihar Neja nan ba amurka matasan Afirka reshen jihar Neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan da jamhuriyar musulunci ta Iraq masha Allah. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Ran Radio na Musulunci. Ne suna na Murtala Magini wanda nake nan dangwami jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Ke eh, ma'aikatan gidan Radio Iran ina muku fatan alheri ina gaishe ku musamman Hassan Barka mai gabatar da shirin. Sai eh, Alkasan Baba wanda yake a Agadas. ta eh, Ibrahim Gadan Kaya wanda yake kwankwaran Kwankwarandam na jihar Maradi. Sai Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasage. Sai Samuna Haske dan matan limanci. sai malam kabiru da ke makarantar malam abba sai amin ladan wanda yake rijiyar jimakau sai abdullahi abdullahi rijiyar garin dan damu ina gaishe shi ina gaida dukkanin ma'abota sa radin ina gaishe ga dukkanin ma'aikatan ku ina gaida ku akwai samun haske dan matan limanci akwai kabiru sule abdullahi yaro tela wanda yake dan mala shi ma ina gaishe shi sai suleiman wanda yake a kasar libya wanda yake sallan bindi ma ina sauraron mu ina gaida dukkanin masu sauraron wani jira jiragen na albarka ina gaishe ku ta sulaya sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana sanusi maɗatai da magaram daga nan jamhuriyar nijar to a yau na sallamo filin nan ne ɗauke da sakonnin gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki farko isuhu makeri maɗattai sai usaini su gawan kwalliya yakuba mai aski ba da raka ta siyo unguwar tudu da magaram ba kuma zamanta da mamman sani dauda cin wazza ba sai ba baya gambo tumniya da magaram akwai dozman takasi moto sai rabon mai aski akwai usman dan fodiyo layin dangana akwai sani da'u alaska tsatsin burin sai usman mai dala bausheri ba kuma zamanta da uda mamadu ujat kore ba har ma da ibrahim haruna mai anguwa bangirawa a tawa akwai mamman duniya ya kuba a washe sai ibrahim shushaina da ke garin kasagi a jihar maradi akwai alhaji amman tari da ke can a birnin yamai ba kuma zamanta da alkasun neman tsahar da ke a jihar agaris ba akwai city tayar a can agaris din sai ilyasu yakuba digawa akwai ziki ibrahim rugar malam shagari ba kuma zamanta da shugaba iliya mai kanti da shayi da ke garkin daura a tarayyar najeriya ba ina fatan kafatanin su sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe da su sanusi madadai da magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran da harko sunana Malam Kabiru da ke maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. Malam Hassan Barka kana ba mu dama muna gaida yan uwa da amna arziki a wannan rana da harko ina gaida ka da ma'aikatan do da ma'aikatan abin da ya shafi gidan radiyo iran baki daya na dawo nan maradi ba da mai cewa da sarkin aiki na kasa eh, kuma ba na Aisha da Kwankwarandam da kuma Adam haraka da ke tasawa da Ibrahim da ke garin kasaki da Ali Bankula na kuma zanzar ban mancewa da Kabiru Sile Guzman Taksiman mai gyaran salula babbar tasha eh, Isuf Madattai da kuma in na koma Agadas Uga kwata-kwata Alkasun Baba Ahar sai in koma niyami kuma in gaida Mamar Dan Bare Bari da kuma tsoho mai albarka Firizidan na masu kira da saurare da kuma malama ramatu da ke bayan ruwa na koma najeriya abdulmumani mataimaki na shugaba baki daya ba na a kuma da eh, gwani da ke kano da kuma ibrahim mai wankin hula da sauran duka mamburori na ghana gambia senegal najeriya baki daya ina gaida kowa da kowa mai magana malam kabiru da ke nan dan kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryoyi masu sauraron radiyon ƙasar Iran. To da farko suna na Sani Dawo Alaska tsatsun Burma a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Duba muna karshen mako gaisuwar farko zuwa gare ka kai mai gabatar da wanga shiri. Akwai abokina Abdulaziz ya kake da namu da dama ya da magaram. Kabiru Sula bakin Taransa da magaram ma mai dala Ku da Mamadu tun daga na Hajjat Kuri Lawali Luwaye tun daga na Matsin Kai. zakariya salihu gidan rumshi zuwa gare ka malam kabiru yankin maradi zuwa gare ka dozuman tafsi moto akwai alkasin baba tun daga nan har yankin agadas akwai ibrahim mai wanki hula akwai iliya mai shayi garkin daura akwai kwamara iliyasu digawa akwai eh, tsoho mai albarka maman muramatu malama fatima sani tun daga nan har yankin adamawa da dukkan wanda suke cikin wanga gida mai tarin albarka da wanda suka ji mu sunansu da wanda ba ji ba ma mu a fatan alkhairi sani da laska tsatsun burum Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala ta tare mure musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura kika wa gara nan da kuke ba mu dama muka ga da yan uwa da mana arziki da dama haka ma ina gada abokan tsoho mai albarka wanda ke yame akwai gadon kaya dan warhu akwai su madatte akwai isu madatte ba zan manta da ibrahim mai wankin gula da yake a kimba akwai akwai alhaji gali telan matasa a nan tare ilalla nigeria akwai alija maken da arab rojan akwai yakubu wanda yake bauchi akwai eh, yahaya danno azare ba zan manta da zane da alifetifuwa wanda yake mijin akwai baban mamman wanda yake nan bande akwai shugaba Ahmad Dambaran Gamba wanda yake magariya akwai Alhaji Dan gamba mai atamfa wanda yake guma akwai Mamman Shehu Shaf garda ne wanda yake na rumfa wani Hawwa Juju nan da magaran akwai eh, Abdulsalam Cica mai gyara motuna ne wanda yake nan rafuwa a wajiji da magaran Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci Radio Tehran ina wani barkan mu da yawa barkan mu da haka barkan mu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa yana lafiya sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City nigeria PRO na kungiyar Moggal Fulbe na jihar Kaduna ina mu kowa da kowa fata alkari Malam Hassan Barka gaisuwa ta musamman a gare ka da kai da sauran ma'aikatan sashen hausa rediyo Hiran ina muku da fata alkhairi membobi ga baki daya membobinmu na nijar najeriya a duk inda kuke dai masu sauraro masu sauraro rediyo tehran ina muku da fata alkhairi ba tare da na kama kama suna ba ina muku fata alkhairi malam hassan barka muna godiya ubangiji allah kara daukaka da wannan damar da kuke bamu allah kara daukaka allah ka shige mu na gaba na gode na umar abubakar daga zaria kaduna sitan nigeria pro na kungiyar maggal fulbe na jihar kaduna bisalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan ladon jamhuriyar musulunci Iran mane muku fatan alkhairi mun zo hilin karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan Rado Iran mai tarin albarka. E da farko ina gaida ka kai kanka Hassan Barka da kai da iyalanka da fatan kuma ya gari a lafiya. Akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura a Najeriya. Akwai Muhammadu Dan Bari Bari wanda yake babban birnin Yamai. Akwai tsoho Isa mai albarka wanda yake babban birnin Yamai. Akwai Abdulhamid Muhammad wanda yake a Zamfara City. Akwai Alkasan shugaba na masu kira da saurare wanda yake a birnin agadas akwai alkasu ma'azu wanda yake a nan birnin agadas akwai alhaji hassan alhaji umar wanda yake a nan garin da magana akwai malam kabiru na makarantar malam abba akwai malam samun haske dan mata limanci akwai eh, ibrahim gadon kaya dan wata wanda yake garin kwankwaran dam akwai murtala magini wanda yake a nan garin dangwami. Salamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Usman Maidala, Osheri a jihar da cikin jamhuriya ta Nijar daga da wannan rana ta Juma'a da ake ba mu dama muke isar da sakon gaisuwar mu kamar haka da farko dai ina tafi da gaisuwa ta mai gabatar da shirin Hassan Barka ba zaman ta da abokina Sani Tango a Lasa San Bazan Muhammad Lawal Goro Ongwatu yaro bin ya garin Malam ba zaman ta da Lawali da garin Matan kai Udu Mamadu da Kori akwai ku mai Asi Barara Kasu Isuma da Sai Isuma da Sai dukkanin su a garin da Magaram ba zaman ta da Kwamara Ahmed ba Kwamara Ilyas Yakubu Digawa eh, Umar Ari da Badam Adabu mai kafita mai yamma su mai shiyar sarakuna Eh, akwai eh, abokina kuma eh, gidan kaya ba zamanta da shi ba daga nan garin maradi ina gaida kuma ibrahim da wankin wula daga nan tarayyar najeriya ya ta zuwa nufin abdullahi da ke garin jiga william da gaske daura ba zamanta da muhammadu dan bare garin birnin ya mai dudu mamadu da akwai shugaban masu kira da sauraro alkasin wanda ke jihar agada da dukkanin mambobin shi akwai masala mt na tiranes daga nan halbar ya mai ba zamanta da dan matan kularan ina mai fatan alkari mai ganin mutuncin manya daga nan har birnin maradi ina kai da kuma eh, abokan dai kuma su kire da turaro da idan ma ina musu fata alkhairi akwai balarabi mai wake garin girgir da ƙarshe rage cewa suna na usman Maidala dala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya a murya jamhuriyar musulunci ta iran sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci tehran mai magana sauran suke dan mutan limanci bana wadda jamhuriyar nijar dangance da dama ta karshen mako na mu gaida yan uwa da abokan arziki a madadin haka ina gaida kasan barka da dukkan da abokan aikin ka ina ma kowa fata alheri bayan wannan ina gaida hassan barka da dukkan iyalin gidanka da dukkan ma'aikata na radio tehran na musulunci a ƙasa baki daya a duniya baki daya abdullahi tela yaro mai gajin mujancin ma yara kidan malam ina maka fata alheri ibrahim shi daga nan kasagi a lera alaƙa maka ila mai kanti da shayi dankin igarkin daura maka fata alheri ibrahim mai yanke hula a nan mai gode a fatar zuwa gare ka alhassan gabu mai cajin waya da kenan nan samun mashi da mai banda sarar su mai gyara garin male dana ali mai gyara radio da wata da zuwa garin ka nan eh, yaɗi da wata da garin malam sule a garin yaɗi na mashi wata alheri sai rawa mai gyaran sulula da kenan a tare da su salisu gyaran sulula eh, da kenan garin male da wata da zuwa garin a nan samun mashi sai kuka ji mai taurin mai banda usain mai gwada mai banda da isa mai gari a garin tanko alheri alakai maka mati shuwaye ma'aikaci radio ne a aiki alheri alakai maka sannan su biya mara arzin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai tsaye kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma firizi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar duk ƙarshen mako bisa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa da abinnan arziki Malam Hassan Barka ba zai wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka gabaki ɗaya maza da mata akwai aboki na Sanda'u Alaska daga nan hatsatsin burin ina gaida shi Dozman Takasimoto shugaba na masu kira da sauraron sauraron rediyo na afirka a birnin da magaram akwai alkasim ahar a birnin agadas shi ma shugaba ne na masu kira da sauraron rediyo na afirka gabaki daya da mataimakin shi abdulmumin waziri ina gaida abokina tasiu unguwa tudu baba ya gambo tumuniya akwai mamman sani dauda cin wajen ina gaida shi ya kuma mai aski ba da raka da fatan yana da cikin koshin lahiya shugaba raba mai aski ina jinjina ma 'yan garin unguwa dan uwa ga baki ɗayansu 'yan garin yarda da fatan su ma suna nan cikin koshin lafiya Assalamu alaikum rediyon tseren rediyon musulunci mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hanga. ina gaida babana tsoho mai albarka nan babban birnin yamai ina gaida mai yaƙi abokin tsoho mai albarka nan garin hilingi ina gaida kanwata maryama kwadibar ina gaida eh, Muhammadu ɗan Bare-bari nan babban birnin ya mamba na masu kira da saurare na rediyon Iran na rediyon duniya duka gaba ɗaya. mai magana malama ramata isaka daga nan babban birnin yamai jamhuriyar niger mamba ta masu kira da saurare na rediyon ne na duniya ina gaida malam kabiru dan gulbi maradi makarantar malam abba ina gaida maryamu kwadibar ina gaida zainab ta gama da agadas ina gaida ta hassan garba ina hassan barka ina gaida ka gaba dai gaba dai rediyon iran muna daga maka hannu aiki yayi kyau ku ci gaba da faɗakarwar mu da kuke yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radon Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Wadu. daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin Nijar ta kwarnaka birnin Kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar Maradi. Malam Hassan barka ina godiya ina maka barka da asuba ina maka fata alkhairi zuwa gari ka amma ranka duka na ga iyalin gidan ka baki ɗaya. Akwai kwasanyar da ke can birnin Agadez akwai eh, president din namu president din namu da ke can birnin Agadez yana mashi fata alkhairi zuwa gare shi akwai gaisuwa ta musamman zuwa gare shi amman tarihi mai akwai na muhammad dan bari bari mai niger akwai tsubukar mai albarka ya mai akwai ramata isa kacan birnin ya mai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji korona na angon zare akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya reda'u akwai alhaji musa na abili mai lera kuwa sha bakwai maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa kabiru sulu usman da ke can da magaran akwai ta kasi mutu da ke da magaran akwai kabiru president din maradi wajen makarantar malam akwai malam aliban kula birnin maradi akwai jirbi da malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai hayar bilu sarki aiki birnin hayar bilu malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai bari shan dan garin gaskiya akwai Allah tayi yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam jihar maradi akwai alhaji muhammadu mai raƙumar kenan zangon kuru kasar kwarnaka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio musulunci radio era Yau jama'a kun ba mu lokaci mu ibi albarkacin baki mun fara da kakin ina Isa Abubakar tsoho mai albarka president na kwamiti na masu kira saurare laifin birnin Yamai. To duk wanda a cikin wanga daki ina gaida kowa da kowa ina gaida kowa da kowa ina gaida kowa da kowa. inda musu farka da ubangiji Allah guda mana wa gasa ya ta jama'a alherin da cikin ta Allah ka ba mu abin barke Allah karba mu shi amin dan su annabi hasan barka ga gaisuwa kanan tare da jama'a amin dan su annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa radiyon jamhuriyar musulunci ta hira eh da farko dai suna na abdullahi tela yaro mai ganin mutunci na daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya mana godiya da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu musamman an yi ƙarshen mako eh, zan yi amfani da wannan dama in isar da gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arzikin. da farko dai gaisa ta farko ta fada zuwa kai kanka mai gabatar da wannan shiri jagoran wannan gida malam hassan barka ina maka fata na alkhairi da fata an waye juma a cikin ƙoshin lafiya injina ta musamman zuwa gare ka kabiru sule tun daga nan har birnin da magarna maka fata na alkhairi fata alkhairi zuwa ga sani da'u alaska tsatsan burin ta musamman zuwa ga haɗaji mai kwamfuta mai amma na ta musamman zuwa ga hajji Rabina tun daga nan har ƙasar Saudi Arabia fatan alkhairi zuwa gare ki Fatima Sani nan jihar Adamawa. na ta musamman zuwa ga Reka tso Isa mai albarka tun daga nan babban birnin Yamai na maka fata na alkhairi. To ma sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agada suke cewa da ku bisalamu a huta lafiya.